bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na 24 ga watan biyu miladiya ta 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi Alhaji Musa wani Allah ta'ala ya ji kanshi ya mishi rahma a cikin wannan gari na Lafai da ke jihar Niger tarayyar Najeriya ah, idan yan uwa ba su manta ba a yammacin jiya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 وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا خبيانا كبيرا وإذ قلنا لك إن ربك أفاق بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك, أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وبنجد سبحانه وتعالى أن الآية yana bayani game da abin da zai ƙara haƙurƙurtar da zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya ƙara masa tabbatuwa da yaƙini akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi zai kuma kare shi daga sharrin duk wani mai sharri har zuwa lokacin da zai isar da wannan sako da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake bayyana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda iliminsa da saninsa ya kewaye mutane da baki ɗaya Da yadda ya san suwaye na gara a cikinsu suwaye na banza a ciki Da yadda ya san suwaye waɗanda suke bibiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sharri da makirci da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dukkanin wanda zai bi shi da sharri ko ya bi shi da makirci Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar wannan sharrin ko ma kirkin ya tasiri wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idh qulna laka ina lokacin da muke ce da kai ya rasulullah inna rabbaka ahata bin nas lallai ubangijinka yana kewaye da mutane ma'ana iliminsa da saninsa ya kewaye dukkan ababen halitta dukkanin mutanen da ake rayuwa a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya san su ya san halin da suke ciki ya kuma san me suke kullawa na tuku da makici game da kai wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka kuma ba mu sanya abin da muka nuna ma ka ganshi kurumuru da idan ka ba a lokacin da muka mi'raji da kai illa fitnatan lin nasi sai dan ya kasance fitina ga mutane wa shajaratal mal'unata fil qur'an da kuma bishiyar da muka bayar da labarinta a cikin alkur'ani wadda ka gani a lokacin da aka miraji da kai bishiyar da ta kasance la'ananniya ma'ana bishiyar da Allah ya tsine mata albarka wa nukhawwifuhum kuma sannan mun yi hakan ne saboda mu tsoratar da su fama yaziduhum illa tughyanan wa kufra illa tughyanan kabira kuma duk wannan abin da aka nuna musu bai kasance a gare su ba face abin da yake kara musu ɗagawa da girman kai wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana ba wa annabi sallallahu alaihi wa labari game da ainihin wato abin da yake sane da shi na lamarin mutanen da ke tare da annabi sallallahu alaihi wa waɗanda suke nuna wa annabi hasada kyashinsu da bakin cikinsu ya fito fili akan dan me Allah subhanahu wata'ala zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na maraya kamar yadda muka bayani a ayoyin da suka gabata hakan yasa suke kulla masa tuggu da sharri da makirci akan ya za a su bice wannan hasken da ya zo da shi ya za a su karyata shi ya za a su haɗa mutane jinsa da haka Allah yake gaya wa annabi duk abin da suke Allah yana jin su kuma yana gani ya san abin da ainihin wato suke aikatawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bari ba sai ainihin wato ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga sharrinsu har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai isar da wannan saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da aka kamar Allah yana nuna wa annabi ne cewa kada ya damu da abin da suke yi kada ya dinga tada hankalinsu, kada ya dinga tunanin wani abu wanda yake mara daɗi akan abin da suke yi masa ya kwanta da hankalinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai share mai hanyar da zai bi har zuwa lokacin da zai gama abin da Allah ya aiko shi shi yasa ibn kathir alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa ya kulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa muharriban lahu ala iblada risalatihi Allah ta'ala yana fada wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne tare da zaburar da shi akan ya isar da sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi wa mukhbiran lahu bi annahu qad asamahu minan nas kuma Allah yana bashi labari akan cewa ya isar masa game da dukkanin sharrin mutane babu wani mai sharri da sharrinsa zai yi tasiri akan annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah mai iko ne akan mutanen gabaki ɗaya? in Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ba za su iya aikata abin da suke aikatawa ba a'a Allah ya basu suna yi ne dan ya zama hujjar da Allah zai rike su ya azabtar da su haka wa kun fi fi qabdatihi wa tahta fa'rihi wa ghalabatihi duk abin da suke yi suna karkashin karfin Allah ne suna karkashin dukar Allah ne in Allah ya ga dama ba za su wannan sai daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ma'ana ka bar dukkanin waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah suke ƙetare iyakar Allah suke fasadi da ɓarna inda Allah ya so da ba za su yi in Allah ya ga dama ba za su yi ina fata an fahimta da aka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake hakurkurtar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kwanta masa da hankali ubangiji ya ce wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas kuma ba mu sanya abin da ka gani a lokacin da muka yi irabi da kai na ayoyin Allah ba sai dan ya kasance fitina ga mutane ta yadda idan ka dawo za ka ba da labari kaga abu kaza kaga abu kaza kaga abu kaza wannan abin da ka gani ka ba da labari fitina ne ga mutane wasu za su imani wasu kuma su ba za su yadda ba za su karyata kaga ya zama fitina gare su kenan haka Allah ta'ala ya ce duk abin da muka nuna maka ibn kasir ya ce ai wal muradu bir ru'ya ma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ayanahu bi ainihi min ajaib lailatul isra'i wal mi'raj ar-ru'ya da Allah ta'ala ya fada anan ba wai na mafarki ake nufi ba a'a ru'yatul ajib gani ne na ido irin abubuwan mamaki da al'ajabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani a lokacin da aka isra'i da mi'raj da shi in ba manta ba a farkon sura a shekarar da ta gabata mun yi doguwar shimfiɗa kan Isra'i da Mi'raj mun bayyana irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga lokacin da aka tayar da shi har zuwa lokacin da aka je Baitul Maqdis har zuwa tafiyar da aka yi da shi zuwa Sabadin mun karanta hadisai mun kawo maganganun malamai. Dakan waɗannan abubuwan da Allah ya nuna wa annabi ya nuna su ne don su kasance jarrabawa ga mutane faman sha'a falyu'min wa mai sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafurce ya karyata shi lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da labarin abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe sahabbai babu wanda ya ce ƙara. ba wanda ya gaggata ba kuma wanda ya karyata ba wai dan ba su yarda da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba ne. a'a sun yadda. amma ƙarfin imanin da ke zukatansu bayan yadda bai kai yadda za su iya cewa lallai abin da ka faɗa gaskiya ba ne ba ina fata an fahimta amma ba shakka suke ba ba ko kwanto suke yi ba illa iyaka za ta iya yiwuwa suna jin tsoron me zai biyo baya na maganganun kafirai in sun karyata in sun gaggata annabi sallallahu alaihi wasallam za a zage su a yi musu surutu a ce dama ai ya asirce ku tunda ana cewa masa ne ana cewa mai sihiri ne boka ne Ya in sun ce gaskiya ne za a ce dama ai duk abin da ya faɗa gaskata shi kuke ko karya ne ba kwa ta a matsayin karya. Shi yasa lokacin da kowa ya shiru manzo Allah ya kare musu kallo ɗaya bayan ɗaya ya tabbatar sun yadda amma ba za su iya fitowa su ce yayi gaskiya ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laukana Abubakar ma'ana da sadaqana. La da Abubakar yana nan tare da mu la sadaqana da ya mu yasa lokacin da aka tare abbakar a hanya bayan ya dawo lokacin da abin ya faru baya ne lokacin da yake dawowa tun kafin ya shigo cikin garin maka aka tare shi a hanya aka ce to yau kuma mutumin naka ya zo da wani bakon al'amari me za ka ce akan abin da ya faɗa sai na abbakar ya ce me ya faɗa aka ce ya ce kaza da kaza da kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ana so a me zai faɗa shin zai iya cewa eh gaskiya ne ko kuma shi ma zai yi shiru kamar yadda ragowa su sai na abubakar sai ya ce a wakana ba shin abin da kuka faɗa kun tabbata shi ya faɗi wannan magana ƙalu bala suka ce shi ya faɗa mana ya ƙara tambaya a wakana ba sai da ya tambaya so uku aka tabbatar mai eh manzon Allah ne ya faɗa sai ya kalle su ya ce sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi gaskiya shi yasa Allah ta'ala da kansa ya kira shi da as ma'ana wanda ya fi kowa gaggata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu wani abu da annabi zai zo da shi a bakar yayin shakka ko ya kokonto ko ya ji nauyin gaskata shi kafin kowa ya gaggata shi ya gaggata shi hatta manzancin da aka aiko shi da shi shi ya fara kira kuma shi ya fara gaskata shi bayan ummuna khadija da take matarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yanke shawarar kiran kowa ba sai abubakar saboda shine third friend ɗinsa shine aminin sa tun lokacin ƙuruciya da yarinta ya kira shi ya ce na zaɓe ka ne don na san ko ba ka yadda da abin da na zo da shi ba ba za ka tona min asiri ba tun san a faɗa masa ya ce ya muhammad babu wani abu da za ka faɗa na yarda da kai domin na san waye ka haka ne farkon imani shi ne farkon gasgasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gani Allah ya sanya su ne don su kasance jarrabawa ga mutane yadda wasu za su imani wasu ba za su imani dama haka sunnar Allah ta a kan gaskiya ba kowa yake jin gaskiya ya yadda da ita ko ya kanta ya imani da ita tun a wancan zamanin har a yanzu ma ba kowa da yake jin gaskiya ya karɓa ba yasa za ka gata ko ina ana sukar gaskiya ɗin ana sukar addinin ana sukar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani duk karyar da babansa sai zai yata amma in an manzan Allah ya ce su yi ce karya ne wani kato ne ya faɗa ina fata an fahimta babansa zai fashi labari a lokacin suna yara abu kaza da kaza da kaza sun faru ya yadda da abin da babansa ya faɗa kuma zai iya ba da labari a wani wajen in hadisa ta faru ya ce ai babana ya taɓa faɗa min lokacin suna yara kaza da kaza da kaza ya yadda da maganar babansa amma in an ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce karya ne sai ya ce zato ne wani kato ne ya ta ji kafiri ina fata an fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih al daga abdullahi dan abbas Allah ya tsara mishi yadda yace faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya a rainaka illa fitnatan lin ƙara abdullahi dan abbas yace هي رؤيا عين أوريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به معنى شيني أبند الله تعالى ينونا والنبي صلى الله عليه وسلم يغني بإدلسة gani wanda yake na zahiri a lokacin da ainihin wato aka yi irajin Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabawa tun daga saman duniya kamar yadda mun karanta ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta ya nuna masa wasu nau'ika na manafi waɗanda bai san su ba ya nuna masa waɗansu gurare masu daraja ya nuna masa waɗansu bishiyoyi kamar sidra a sidratul a kamar ainihin wato zakkum wanda Allah ya magana a kanta a gaba Allah ya nuna masa nau'ikan azaba iri-iri ga azabar waɗanda suka yi laifi kaza ga azabar waɗanda suka yi laifi kaza yadda ya dinga gani in ya gani zai tambaya Jibrilu waɗannan fa ya faru da su a bashi labari to waɗannan abubuwan yace shine abin da Allah yake nufi da wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitatan linnas ana Allah ya nuna masa ne dan ya zama fitina ga mutane ta yadda masu karfin imani za su tabbatar da karfin imanin su ta hanyar yadda da kuma gaggatawa munafukai kuma za su tabbatar da munafincin su ta hanyar karyatawa ko da ba su fito sun karyata a zahiri ba zuƙatan su za su karyata Abdullahi dan Abu Zaci wa shajaratul mal'unatu fil Qur'an mal'unatu fil Qur'an sannan tsinanniyar bishiya la'ananniya da Allah ya ambata a cikin alkur'ani shajaratar zaqqum yace ita ce itaciyar zaqqum haka Imam ahmad ya rawaito wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan abbas shi yasa al-aufi alayhi rahmatullah dalibin abdullahi dan abbas ne yake cewa wa hakaza fassara zalika bi lailatul isra haka abdullahi dan abbas ya fassara da daren isra'i abubuwan da suka faru كما حكى مجاهد بن جبر وسعيد بن جبر حسن البصري ده مشروع بين الاجدع ده ربوع عينهم وتمذا بتا سوق عينهم وتامبتا ذاك الله سبحانه وتعالى يتي والشجرة الملعونة في القرآن الشجرة الملعونة ابن كثير يتي فهي شجرة الزقوم إتتي شجرة الزقوم معنى وتبشي وتأتي كرة الزقوم كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai labari cewa ya ga aljanna kuma ya ga wuta wa ra'a shajarata zaqum kuma manzon Allah ya gaya musu ya ga bishiyar zaqum fakazzabu bidhalika hatta qala Abu Jahl la'anahu Allah sai munafukai da kafirai suka karyata wannan magana ta annabi har abu jahar yake cewa hatu lana tamran wa zubada ma'ana wannan zakkum da annabi yake faɗi wa iyazu billahi ji abu jahal lokacin da annabi ya bada labari sai yake cewa wannan zakkum din da kake faɗi yunwa kawai kake ji so kake kaɗanta na wani abu da haka shi sai ya fassara azzaqum daga ainihin wato azzuk ma'ana abin da za a ɗanɗane shi wani abu wanda yake mai daɗi da aka ta zakkun? ya ce mu ba mu san wata zakkun ba kawai dai ka gaya mana kana jin yunwa ne fatu tana tamran wa zubida ku je ku kawo masa dabino da kitse saboda a ɗabi'ar manzan Allah yana son dabino yana son kitse ko a ce ainihin wato katide man da aka soya na dabba ya daskare katide ya kusa ce da shi a dukanci aka ka eh? kitse daban katide daban kitse ɗanye kagide kuma wanda aka soya shi bayan ya narke ya zama mai sai ya zo ya daskare za ka gashi kamar bota shi ake kira azubat to zan da a nufanci ko ba shi da suna eh mai ci gaba kawai sun sallama sun zama hausawa shi ke da don haka ya ce a wa da annabi dabino da kaki da saboda annabi yana son kaki da yana son dabino yace waja'ala ya'kulu hadha bi ya yace ku bashi ya haɗa wannan in ya gutsuri da zino sai ya dangwali kafin da sai ya haɗa ya hambata? Ta zafku ku tantana yunwa ce ku ci kaji shedani mahi alai ina fata an fahimta yace alamun ni alamu zakuma ghaira ba? ce mu ba mu san wani zakuma bayan wannan kawai ku samu kayan dadi ku ci ina fata an fahimta da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci shajaratar zakum a matsayin shajaratar mal'una kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a zalika khairun nusulan am shajaratar zakum inna ja'alnaha fitnatan lil innaha shajaratan takhruju fi aslil jahim aga bishiya ce Allah yake tana fitowa daga ina cikin wuta ƙasan wuta daga ƙasan wuta ƙarƙashin garwashi a nan jijiyoyinta suke طلعوا هكا أنه رؤوس الشياطين الله يتي أنت كما كان شيطان سكي إذا في زقوم إذا كما ولنا الله يا من أبنشن hafa, فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ita ‘yan wuta za su dinga ci in sun ji yunwa ga zafin wuta ga yunwa ga ƙishirwa, su rasa abin da za su ci sai su dinga tsinkar waɗannan munanan ‘ya'yan masu kama da kan shaidanu suna ci in sun ci kuma sai ƴaƴan su sun tsinka musu hajjin su Ya ka bishiya ce wadda take ta ƴan wuta bishiya ce wadda take ta azaba Ya ka bishiyar azaba dama ai ba za ka yi tsammanin za ka ganta a wajen rahama ba sai dai ka ganta a wajen azaba ga mumini ɗan hance da shi bishiya ta fito a cikin wuta ba abin mamaki ba ne kafuri shi zai mamaki dan ya san wuta za ka ƙona komai amma kai da kan imani ka san wa kana zalika anallahi yasira mai sauki ne a wajen Allah yayin abin da fi wannan ina fata an fahimta ya ka Allah ku wata ala ya la'anci wannan bishiyar ne saboda kasantuwarta abincin yan wuta ya yace fa innahum la'akiluna minha su yan wuta sun kasance suna ci daga wannan itaciya din da haka duk an wuta tsinanne ne abin da zai ci ma tsinanne ne shi yasa Allah ta'ala ya ambace ta da ash-shajaratal mal'una ma'ana bishiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato la'alce ta ya tsine mata wannan ita ce fassarar da tafi yanci a wajen malaman tafsiri da naja wa ma ja'alna a raina araynaka illa fitnatan linnas amma akwai wasu daga cikin malaman tafsiri waɗanda suke ganin cewa an ruya da Allah ta'ala yake magana a nan shine abin da ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mafarkinsa a daren da za a yi yakin bada lokacin da za a yi yakin badar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbai sun yi bacci lokacin da suka yi bacci sai Allah ta'ala ya nuna masa irin nasarar da za a samu a cikin mafarki da yadda za a kakkashe waɗansu manya-manyan kafirai da wajen da za a kashe kowa daga cikinsu ina fata an fahimta shi yasa a ainihin wato tantawi alaihi rahmatullah a cikin tafsirin wasit yake cewa almaradu bin rubiya huna abinda wa ba'dhum yara anna al-maradid ar-ru'ya ula wasu daga cikin malamai suna ganin abinda Allah ya nuna wa annabi anan abinda yake nufi shine ma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min annahu sayadkhulu makkah huwa wa ashabahu yace shine abinda Allah ya nuna wa annabi na cewa zai shiga garin makka da shi da sahabbansa ma'ana akwai waɗanda suka fassara ru'ya da me fatu makka ina fata an fahimta shi yasa annabi ya ba wa sahabbai labari lokacin da aka yi hudaybiya annabi ya fita da niyyar zuwa umara kafirai suka tare shi suka ce ba zai shiga makka a wannan lokacin ba sai dai a yi sulhu wata shekarar a dawo a shiga manzo Allah ya ce ya yarda Umar ya ce ya Rasulullah shin ba mu ne akan gaskiya ba annabi ya ce bala mu ne akan gaskiya to yaya za su sanya mana sharadin da bai kamata a ce mun yarda da su ba manzo Allah ya ce ba su ya ce ashe ba ka gaya mana cewa za mu shiga cikin garin makka ba لتدخلن المسجد harama إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ashe baka gaya mana wannan ba za Allah ya ce bala na gaya muku amma ai ban ce da ku a wannan shekara ina fata an fahimta sayyidina Umar sai ya shiru aka zo aka yi wannan sulhun aka gama sanya sharuɗa wanda bai kamata a ce an yadda da su ba sharuɗa na danniya sharuɗa na zalunci Wanzu Allah ya ce mun yadda Ya ka aka tafi da wata shekarar ta zagayo aka zo kuma aka shiga makka daga baya ma gaba ɗaya aka zo aka yi aka yi fatu makka aka shiga cikin garin makka ɗin cikin aminci wasu sun yi askin soli wasu sun yi askin saisaye kowa cikin farin ciki ba tsoro ba firgici manzo Allah ya ce al'ana to yanzu ne abin da nake gaya ina fata an fahimta da aka wasu daga cikin malamai sun fassara an ru'ya da ne shiga garin makka wa mun yara anna al biha huda ma arahu Allah ta'ala lil nabiyhi fi manami yace wasu kuma daga cikin malamai suna ganin an ru'ya anan shine abin da Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin mafarkinsa min masaril mushriki da qabla ghazwat badr na irin yadda za a kashe mushrikai da guraren da za a kashe su kafin a yi ainihin wato yakin badar faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabla bada al-ma'arika ya faɗa wa sahabbansa gabanin a fara yakin yake cewa wallahi laka anni anzuru ila masarik al-qawm manzo ya ce wallahi ni dai kamar na gani a cikin bacci na inda za a karkashe waɗannan mutanen Sun aw ma'a ila al sannan manzon Allah ya dinga nuna ainihin wato ƙasa faƙala yana cewa ha ba masra'i fulanun wannan shine inda za a nan gurin shine inda za a kashewa ne. wa hadha masra'i fulan nan wajen shine inda za a kashewa ne. wa hadha masra'i fulan nan wajen shine inda za a kashe wani yace haka wasu daga cikin malamai suka faɗa kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna babu inda manzon Allah ya nuna za a kashe wani face an ga wannan gawar wannan mutum a wajen bayan an gama yaki da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine an ruya da Allah ta'ala ya ambata to shi malamin yace wallazi nurajjihu huwa ar-ra'yu awwal yace amma abin da zamu rinjayar shine wanda jumhurin malamai suka tafi akai ma'ana ra'ayi na farko cewa wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka araynaka illa fitnatan lin-nasi Shi shine abin da Allah ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin ainihin wato mi'raji da aka yi da shi na abubuwan da suka zama fitina ainihin wato a gare su na ga mutane na cewa ya ga abu kaza ya ga abu kaza ya ga abu kaza Abu Abdullahi al alaihi rahmatullah ya haɗe maganganun gabaki ɗaya a cikin tafsirinsa yake cewa nan ma bayyana anna inzara anna inzara ayatul qur'ani tatadammanu at bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa ayoyin alqur'ani da Allah ya saukar suna kunshe da tsoratarwa ga mutane amma ilaihi dhikra ayatul isra sai Allah ta'ala kuma ya ƙara da ambaton ayoyin da suke magana akan isra'i da mi'raji wa hiya al fi sadri sura yace su ne ayoyin da aka ambata a farkon surar wanda muka yi su a bara yace wa fil bukhari wa tirmidhi ali bin abbas yace ya tabbata a cikin sahih bukhari da sunan na imamu tirmidhi daga abdullahi dan abbas fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas qala abdullahi dan abbas yace hiya ru'ya aynin uriya annabi sallallahu alaihi wa sallam lailata usriya bihi ila baitul maqdis yace shine abin da aka nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka tafi da shi zuwa baitul maqdis kana yace wa shajarata malunata fil qur'an bishiyar da Allah ya ambata a cikin alqur'ani kuma wadda ta kasance da ananniya hiya shajaratu zaqqum ko shajaratu zaqqum yace ita ce bishiyar zaqqum kana abu isa at-tirmidhi yace abu isa at-tirmidhi alaihi rahmatullah yace hadha hadithun sahihun yace wannan hadisi ne ingantacce wa bi qawli bin abbas qalat aisha radiyallahu anha yace irin wannan fassara da abdullahi ɗan abbas yayi ita uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda kai wa muawiyatu yace ita muawiya dan abi sufyan yayi wal hasan ita hasan al basri yayi wa mujahid ita imam al mujahid bin jabal yayi wa qatadatu ita qatada bin ta'ama as-sadusi yayi wa sa'id bin jubair da sa'id bin jubair yayi wa dhahhak imamu dhahhak yayi wa ibn abi najih yake ita ibn abi najih ibn zaid yayi kan waɗannan shahararru malaman tafsiri ne yake dukkanin abinda suka fassara ainihin watu ayar kenan yace wa fitnatu ارتداد ارتداد قوم كانوا اسلموا حين اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه اسري به yace fitinar da Allah yake magana shine yadda waɗansu suka yi ridda daga cikin munafukai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin an yi isra'i da shi kuma ƙila wasu kuma suka ce kana ru'ya Shi shine mafarki da annabi kamar yadda muka ambata yake cewa wa hadhihi al-ayatu taqdi bi fasadihi yace amma waɗanda suka ce mafarki ne wannan ayar ta fata abin da suka faɗa ta mayar da shi abin da yake ba gaskiya ba yace wa zalika anna ru'yal manami la fitnata fiha yace domin abin da aka yi mafarki baya zama fitina domin mafarki ba lallai ne ya zama gaskiya ba ina fata an fahimta duk abin da babu lallai ya zama gaskiya kuma to babu yadda za a ya zama fitina yace wa ma kana ahlul liyunkiraha ya ce kuma babu wanda zai yi inkarin mafarki domin mafarki an san abu ne wanda yana iya kasancewa gaskiya yana iya kasancewa ainihin wato saɓanin haka ya ce wa ani abbasin kana haka nan ya tabbatar ga abdullahi dan abbas yake cewa الرؤيا التي في هذه aya? هي رؤيا رسول الله sallallahu alaihi wa وسلم أنه يدخل مكة في سنة العبيدية ya ce mafarkin da Allah ya ambata a nan shi ne abin da manzan Allah ya gani cewa zai shiga makka a lokacin hudaybiya farudda faftutinar musulmi na zalika ya ce amma sai ya zama na an mayar da wannan mafarkin abin fitina ga musulmai yadda aka ce za a shiga ɗin sai ya zama na ba a shiga ba a wannan shekara ɗin har wasu suka fara kokonto anya gaskiya ne abin da aka faɗa kuwa فنزلت الآية في الله يسوقد وأن الآية دل. فلما كان العام المقبل yayin da wata shekara ta zagayo da halaha sai aka shiga makka din wa anzalallahu ta'ala yace sai Allah ya saukar da fadin sa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq lallai Allah ya gaggata wa annabinsa mafarkinsa ya zama gaskiya wa fi hadha ta'wil da'fu yace wannan fassara ma dai tana da rauni la'anna surata makkiyatu domin ita surat Isra'a. sura ce wadda take makkiya yar garin makka wa tilkan ru'ya kanat bil madina yace wannan mafarkin kuma na shiga makka an yi shi ne a madina ba ainihin wato a makka ba ina fata an fahimta Ya aka da da yafi inganci wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka an saukar da ita ne ainihin wato a makka kuma ana magana ne akan me akan abin da Allah ya nuna wa annabi a lokacin Isra'i ubangiji yace wa nukhawwifuhum ma'ana kuma muna tsoratar da su ai al-kuffara ma'ana Allah yana tsoratar da kafirai bil wa'idi wal ana tsoratar da su ta hanyar alƙawurra na azaba da tsananin hukuma da Allah ta'ala yake musu fama yaziduhum illa tughyanan kabira amma duk yadda ake tsoratar da su din wannan tsoratarwa din ba ta kasance gare su ba face kara musu ɗagawa da girman kai ta saboda yadda zukatansu suka kashe da yadda suka ainihin wato kasance a cikin fata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a cikin su cikin ainihin wato kaskanci da haka duk wata aya da Allah ya nuna musu ba ta tasiri ta yadda za su yi imani ina fata an fahimta zukatan nasu sun riga sun sun riga sun kashe zukatan nasu da kafirci sun sanya wa zukatansu shakku da rashin yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadda hakan ya tasiri ya zamana babu wani abu da zai zo na gaskiya shi yadda da ainihin wato wannan gaskiya da, sai Allah ya ce ni. Wa in kula ne mala ikadis judu li adama fasajadu fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منه فمنهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Ubangiji ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama kuma tuna lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam fasajadu illa iblisa dukkaninsu sai suka sujada sujjada in banda iblis kana yace a asjudu liman khalaqta tina ta yaya zan yi sujjada ga wanda aka halicce shi da ƙasa ƙala kuma iblis ya ce a ka hadha allazi kamrata karramta alayya shin ka gan ka kai Allah wannan wanda ka karrama shi ka ɗaukaka darajarsa a kai na. la in ni ila yawmil Matuƙar matukar zaka jinkirta rayuwata ba tare da ka ɗauki raina ba har zuwa ranar alkiyama la ta dhurriyyatahu da ƙalila. to lallai ina mai tabbatar maka sai na fatar da duk zuri'arsa sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ne waɗanda zan bari. Ƙala sai Allah ta'ala ya ce da shi, Izhab, je ka, faman tabi aka minhum, dukkanin wanda kuwa ya bi ka daga cikinsu, a inna jahannama jaza'ukum lallai da kai da su ɗin wutar jahannama ita ce sakamakon ku jaza'an mawsura sakamako wanda yake cikakke ba ka min minkum ka je ka ja dukkanin wanda ka sami iko a cikin su bi sautika da sautinka wa adlib alaihim bi khailika wa rajlika ka ja dukkanin wanda za ka ja da ka ko mahaya ne ko masu tafiya a kafa wa sharikun fil amwali wal aulad ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da 'ya'yansu wa iduhu. kai musu duk alkawarin da za ka yi musu wa ma ya shaytanu illa ghurura Allah ya ce amma babu wani alkawari da shedan zai yi musu face ruɗu kawai inna ibadi laysa laka alaihim sultan ka sani lalle bayina ba ka da wani tasiri ko karfi a kansu ta yadda za ka iya batar da su ba za ka iya ba wa kafa bi rabbika wakila lallai ubangijin ya isa ya zama wakili majibancin lamari a gare su ta yadda zai kare su daga dukkanin wani kairi da ka. domin ganin Allah ya tsiratar da su ba tare da sun bi ka ba wannan shine tarjama waɗannan ayoyi fashin bakin su sai yammacin gobe da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana abinda na faɗa na daidai Allah ta'ala ya hada mu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki daya wa bi hadha al-qadar kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ne zan marayu marayu kun ku bani order na abin da muke da shi sai kun bani order zan ci gaba da magana ina son order nawa muke da shi a account wanda ake samu sati sati ranar kasuwa nawa aka samu a ranakun daga ranar da muka fara karatu zuwa yau akwai update din a ƙasa to ina bukata zuwa gobe in an kawo update amma a ci gaba da sawa ba wai da aka sa za a yi da bayan da sadaka ba ina so ne muku bayani ne nawa muke da shi don mu tafi ala basira ina eh, akwai an kawo ina ga jiya ne ne ne yana shan tsira ke na fasa da ƙarar kuma na kallon yana ba da ma ba a shekara yau Thank you.